الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر شدا قوة الرجب hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 25 ga watan afrilu shekara ta 2015 wannan shine kaset na 13 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida'us siratal mustaqim yana kokarin karantar da mu ne mas'ala mai muhimmanci game da aqida ta alwala'u wal bara ma'ana yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci ainihin al'ummar da ba musulmai ba daga cikin kafirai masu littafi sune yahud da nasara da kuma kafirai maguzawa marasa littafi sune ainihin wato sauran maguzawa waɗanda ba su da addinin sama da yadda ya kamata musulmi ya gujewa al'adunsu da tsarin rayuwarsu da salon maganarsu da irin suturarsu da dukkanin abin da ke da alaka da al'adu ko bukukuwa ko tsarin rayuwarsu Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a masu wannan karatu basu manta ba muna ta bibiyan ainihin babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kanshi da gafara a inda yake mana bayani akan ka'idoji a jumlace na dangane da hani da aka yi game da wannan kwaikwayo da kuma bayanai akan wasu misalai da ya kawo dangane da irin yadda aka samu musulmai suna aikata kwaikwayo da waɗannan kafirai yana mana magana ƙarƙashin ƙa'idar da ya yi magana akan hasada da kasancewarta al'ada ce ta kafirai maguzawa da ainihin kiristocinsu da yahudu da kuma yadda allah maɗaukin sarki ya kyari yahudawa akan al'adarsa ta hasada da ƙin faɗin gaskiya da makamantansu muna cikin wannan bayanan ne lokaci ya ƙure mana za mu tashi a inda mala yake cewa thumma inna siratal mustaqima huwa umurun batinatun fil qalbi anan za mu tashi insha Allah amma kafin mu tashi akwai wani tambihi a baya na wani ainihin wato kuskure da ya faru kamar yadda wani dan uwaran nan ya tambihi a can baya ga waɗanda suke da nuska irin tawa a shafi na 59 a ƙarƙashin watin hawamish da malam ya kawo malam mai ainihin takiki kenan nasirul aqal a inda ya kawo a lamba ta goma sha hudu ya magana akan abdurrahman ibn mahadi ibn hassan al'ambari al'ulu'i to a can ƙasa ƙarshen wannan taliki ya yi ishara zuwa ga littattafai waɗanda suke sune masadir na wannan tarjama da ya taƙaita ta wannan babban malami Abdurrahman ibn Mahdi Allah ya gafarta mishi daga cikin tafan da ya ambata akwai al-lubab fi tahzibil ansab sai yazo anan da suna libnil jawzi libnil jawzi to wannan shine kuskuren da ya faru din a bugun wannan littafi muka karanta shi da ibnul jawzi ba tare da munna bahantu akan haka ba sai wani dan uwa anan daga cikin dalibai sai ya ce a shi nuskar shi ta zo ne da ibnul jazari ibnul jazari wanda wannan kuma shine daidai sai dai ƙarin bayani a nan shine ibnul jazari ɗin ba wanda ake tsammani ba ne ibnul jazari wanda yake mai littattafai akan kira'at ba shi ba ne ibnul jazari a nan wato al'imamu ibnul asir ne shine mai littafi al-lubab fi tahzibil ansab kitabul ansab na al'imamu sama'ani akwai ibnul asiri aljazari ya yi iktisarinsa to daga wannan ne nake so na mana tambihi akan matsala game da waɗannan a ibnul asir ibnul asir nan su uku ne gashi daga littafin tajul arus min jawami'il qamus a cikin juz'i na goma tajul arus na malam murtada zabidi yake cewa abna'ul asiri wa abna'ul asirin a'immatul mashahir ‘ya'yan al'asiru limamai ne guda uku limamai ne shahararru al-ikhwatu thalatha kuma ƴan uwa ne guda uku daga cikin su akwai Izzuddin Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Abdul Wahid Ash-Shaybani Al-Jazari Al-Lughawi Al-Muhaddith Izzuddin shine wannan din kenan Izzuddin a Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Abdul Wahid Al-Lughawi Al-Muhaddith sai ce lahu tarihu shine mai littafin alkamilu fi tarih wal ansabu da shi wannan da ake magana al-lubab wa ma'rifatu sahaba shine usdul gaba duka suna anan wajen wa ghairuha da wasun su to waɗannan wannan shine ake wa lakabi da ibn al-asir al-mu'arrikh mai littafin tarihin sahabbai usdul gaba ina fata mun gane wannan wannan ya rasu hijira da shekara 630 yau kamar shekara ɗari takwas kenan da shida sai na biyunsu wa akuhu majduddin abu sa'adat lahu jami'ul usuli wato zaka ce majduddin kenan dan gidan muhammad dan gidan muhammad dan abdul karim dan abdul wahid domin ƴan uwa ne guda uku uwa ɗaya uba ɗaya dukkanin su kuma kowa babban malami ne kisa yake cin baban su abur rijal wannan nabiyun shine mai littafin jami'ul usuli sanannen littafi da aka tattara hadisan al'usul guda goma ɗin nan da kuma annihaya annihaya fi garibin hadisi wal asar wa gairuhuma da wasu wannan shi ake wa laƙabi da ibn al-asir al-muhaddif mai littafin annihaya fi garibin hadis mai littafin al-kamilu shi ake wa laƙabi da ibn al-asiri al-mu'arrikh wannan al-muhaddis ya rasu hijira shekara 606 wato ya riga wancan rasuwa da shekara 24 kenan da haka shi yau da rasuwarsa kusan shekaru ɗari takwas da talatin sai kuma ɗan ƙaraminsu shi ne ziya'uddin abulfatihi nasrullahi ibn muhammad ibn abulkarim mai littafin almasalus sa'ir fi adabil katibi wa sha'ir shi kuma ana ce mashi ibn al'asir al-katib shi ne ɗan ƙanƙaninsu waɗancan guda biyun malam ya ce zakara humar zahabi fi tazkira akwai tarihinsa a cikin tazkira tazkiyatul huffaz ta zahabi da kuma littafin siru alamin nubara shi ko wannan karamin nasu shine yace zakarahu ma akhwayhi ibnu khillikana fil wafayat ibnu khillikan ya kawo tarihin sa shi da ƴan uwan nashi guda biyu a cikin al wafayat nashi na wafayatul a'yan wa abna'u wa anba'u abna'iz zaman min zawil muluki was sultan na ibnu khillikan gashi nan a baya yana kwance yana jiranka wannan to wannan shine ake wa laqabi shi kuma da al-katib shi kuma ya rasu hijira na shekara 637 kamar shekara 799 kenan yau insha Allah gashi yake kawo ta waka yace wa banul asiri salasatun kad hadha kullun muftakhar fa mu'arrikhun jama'a al-uluma wa akharun waliyal wazar wa muhaddithun kataba al-hida kataba al-haditha lahu an-nihayatu fil athar yaje ce wa banul asiri falasatun ƴaƴan asiru guda uku ne kad hadha kullum muftakhar kowannen su ya samu abin alfahari fa mu'arrikhun akwai malamin tarihi shine izuddini kenan mai alkamil jama'al uluma ya tattara ilimi kala daban-daban altafan shi wa akharu akwai kuma wani wanda waliyal wazar yayi shugabanci waziri ne shine wannan diyauddin din har aka ce ma ba sa shiri da wancan dan uwan nashi saboda ya yayya hana shi karban mulki yaki shi yana da son sarauta da son mulki to sai aka bashi minista kuma yayi aikin da ya kamata a gwamnatin amma dai dan uwan nashi ya ta jin haushin shi akan haka wa muhaddithun da kuma malamin hadisi shine wanne kenan shine majduddini mai littafin an-nihayatu fi garibil hadith gashi yace katabal haditha lahu an-nihayatu fil athar katabal haditha wato jami'ul usuli kenan nashi lahun nihayatu fil asar shine mai littafin annihatu fi garibil hadith to wannan take kenan dangane da abnaul asiri wannan tambihin game da wancan sai tambihi na biyu da ila yau game da wannan mas'alar shine mun ta neman littafin a tajul arus din nan a cikin maktabar mu dinnan ta makarantar nan gaskiya saboda Allah ba mu gan shi ba alhalin kuma mun san akwai shi kuma littafin mujalladi 12 ne bugun da muke da shi a makarantar nan wanda malai ya bari Allah ya ji gan shi amma babu shi a nan babu shi a sama babu shi a maktabar mata kuma na tattambayi mutanen da suke mu'amala da maktabar gaskiya babu wanda ya gani to abin da ban mamaki da hannayen mu masu da littafi ma magana akan cewa lalle lalle dole mu nemo wani yanzu ana buga shi akwai mai mujalladi 22 bugun darul hadith akwai mujalladi amin bugun maktabatul ilmiya akwai mai mujalladi 18 bugun darul hadith so wannan littafi ne mai muhimmanci kwarai ba kamus ne ga magari ba domin sharhi ne na wani kamus sharhi ne na fairuz abadi alkamusul muhit wanda ake buga shi mujalladi biyar ko shida shi ne shi wannan murtadar zabidi wani sharifi ne jinin annabi ne alayhi salatu wassalam shi ne mishi sharhi a cikin mujalladi ashirin kuma kamanta haka kuma da nuska ɗaya a makarantar nan amma ba mu ganta ba gaba ɗaya wannan na kwafo ne daga abin nan shi ne na ce baya cikin maktaban mata baya ciki na duba can ma eh na haya islam babu babu anan babu a sama ba ina cewa wani ya kwashe bane dan zai wuya mutum ya kwashe wannan tafin gaba da ya fita da shi mujalladi goma sha biyu ne duk da aka ce mai san kayan kafi ka dabara ko akwai mai arba'in wani takiki daban ko ala'ayi halin da ya kawai dole a nemo littafin nan kuma in ba a gani ba dole a siyo wani kamar yadda na faɗa ran nan maktabar nan dole mu ci gaba da isra'inta in ba haka ba library bayan 'yan shekaru zai iya zama out of date zai zama ba mu da littafan da ake da bukatunsu yanzu akwai maktaba da dama na malamai a nan garin kamar maktaba kuma sai din can an yi lokacin da babu wanda ya kashe tafiya a garin nan sanda aka dawo da su daga makka inda ya rayu amma yanzu ka shiga matsayinka na ɗalibi za ga littafin ba su kosar da bukatunka ba dan babu nuskoki muhakkakai babu tahqiqin malamai babu sababbin rubuce-rubucen da aka yi babu bugun da aka yi gyare-gyare duka babu irin na dani to waɗannan ɗin ma da kake ganin su in aka bar su shekara goma ko sha biyar ko ƙasa da haka ba a siyo sababbi ana zubawa ba a replacing ba a duba wanne ne yanzu ya fito kamar yadda shi malam ɗin ya dinga yi iyakar rayuwarsa to za a wayi gari ne mutum za ta zama kawai ta zama sai dai kawai ta zama museum na littafai da haka darakta ya san wannan da sauran ɗalibai dole ne ina gan darakta a ware budget na musamman na sai littafai a makarantar nan a shekara ne za a dinga yi ko wata ne za a dinga sakawa a cikin wani asusu a dai sai da za a dinga yi don a dinga isra'ilta kuma malaman da suke cikin zai zama suna da wannan wa'ayu din akan shiga kasuwar littafai da dubawa da duba me ake ciki dan malam din haka ya ta yi kana ganin malam da yawan littafin shi din nan kai ka zo kasuwar tafi ka sai na naira ɗari uku ka tsaya sai ka ga shi ya kwashi kaya guda himlu ba'irin sai ka dinga tanan to duk ina zai kai su to ga sanan su ne ake cin more su yanzu to don haka dan mu ma ya zama mun bar mana baya abin da za su ci more shi kan mu zama sharru khalafin li khairi salafin dole ne mu ci gaba da yin haka a daga sai dai yanzu wannan gashi nan ba a gani ba kuma nuska ɗaya ce wadda ake da ita dole yanzu a sake tafiya a je a nemo wata nuska a zuwa aji saboda bukata Allah shiri da mu na'am eh eh akwai da yawa ma wanda suke dangantuwa da nasba shi ne malamin qur'anin shi yafi shahara da ita shi sa lokacin da muka karanta sai nace ban san ibnu jazari na da littafi irin wannan eh ban sani ba kuma ban tuna cewa wannan shi ana ce mishi ibnu jazari ba su kuma sun fi shahara da ibnu al-asir to sai na duba ne naga haka cewa lalle ibnu al-asir ne mai wannan littafin kuma littafin sanan littafi ne ba boye bane bugagge ne akwai shi a ko'ina ana karantawa ana abin nan a ba su da alaka sai dai alaka watakila ta gari kawai ta wannan nasabar amma ba su da alaka wallahu ala bar mu koma cikin karatun da ainihin muka ɗauko ɗinko da ya ce sun ma'ina a siratul mustaqima huwa umurun batinatun fil qalbi sannan kuma ka sani ya kai mai karatu in ji ibn taymiya abinda ake nufi da asratul mustaqim daidaitacciyar hanya ta addinin musulunci huwa umurun wasu abubuwa ne waɗanda suke batinatun boyayyu fil qalbi a cikin zukata mene itiqadatin kama akidoji da mutum musulmi ke kudircewa wa iradatin da nuface nuface abinda musulmi ke nufi wa ghairi zalika da wasu waɗannan wa umurun zahira sannan baya ga kuma na cikin zuciya akwai kuma al'amura waɗanda suke bayyanannu min akwalin kamar maganganu wa af'alin da ayyuka kattakunu ibadat ayyukan da sa iya kasancewa ayyuka ne na tsuran ibada kamar sallah da makamantansu wa qad takunu aidan adatin da fil ta'ami wal libas sa iya kasancewa kuma al'adu ne na ainihin kamar cin abinci ko sanya sutura ma'ana abinda ake nufi da siratul mustaqim bai takaitu akan abu kankani ba ya shafi dukkanin al'amuran rayuwa tun daga ayyukan zuciya wanda sune aqida da nufin aiki aƙida ma'ana abinda mutum ya imani da shi cewa Allah ɗaya ne Allah shine mahalicci Allah yana sama Allah ke kadarta ayyuka Allah ke kaza wannan sune aƙidu da kuma nufin ayyuka kamar sanda mutum ya tashi yin wani abu ya zama nufin ibada yake nufin ikhlasi ba nufin riya ba da makamantansu kaga waɗannan sune iradat to baya ga waɗannan ayyukan sai kuma ayyukan gaɓoɓi waɗanda ake gani a zahiri na ainihin ibadoji da kuma ayyukan al'adun rayuwa i'adat anan wato al'adar rayuwa abinda dole ba ka rasa 'yan adam da su kaga sai misali da at'am abinci yana fasalta irin al'adun mutane domin mutanen kowane gari ko kowane ƙasa suna da irin abubuwan da suke ci gwargwadon abin da ya sawwakan musu na abin da suke nomawa ko abin da suke isdari suke shigo da shi zuwa ƙasashensu da kuma yanayin yadda suke rayuwarsu duk wannan yana da alaka da haka kamar yadda duk wanda ya taba zuwa wani gari ya san haka nan da can in ka tafi zaka yi samun bambanci da mutane suke gudanar da al'amuran ainihin wato abincinsu wal libas haka nan sutura sutura tana iya bambance al'adun mutane ko wan nikah da yadda mutane suke yin aure tun daga neman auren da zamantakewa auren da yadda suke gudanar da al'amura tsakaninsu da iyalansu wal maskan da wurin zama kira gidajen mutane da ƙirar wuraren zamansu da wuraren sana'o'insu na tantance maka waɗannan iri ne su walistima waliftiraq da yadda mutane suke haɗuwa ko suke rabuwa me ke haɗa su na makwabtaka ko zumunci ko kasuwanci ko dangantaka me kuma ke iya raba su na ainihin wato bambancin ra'ayi ko saɓanin addini ko saɓanin aƙida ko saɓanin tunani ko bambancin gari ko bambancin al'adu duk waɗannan sa daga cikin suratul mustaqim was safar wal iqama da irin yadda mutane suke yin tafiyar su ko suke zaman gida war rukub yadda suke hawa abun hawa duk wannan suna da alaka da abin da ake cewa siratul mustaqim wa ghairi zalika domin duka waɗannan musulunci ya ta cewa akan su musulunci ya magana akan su ya bada ladubba da ka'idoji tun daga abin da yake na wajibi da wanda yake na mustahabbi da wanda yake na halas da wanda yake na haram da makruhi ko a cikin abinci akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake ainihin wato halas ne akwai abin da yake haram ne akwai abin da yake makruhi ne misali kaga giya abinci ne a gun wasu ko amma haram ne mushe haka haram ne sannan yanayin cin abincin kaman shan ruwa a tsaye khilaful aula ne makruhi ne kaman cin abinci da hannun hagu kaman ci ba bismillah to kaga kenan duka musulunci ya ta cewa game da su haka wajen wurin zama haka wurin aure haka tafiya da zaman gida da makamantansu to mu'amalantan waɗannan abubuwan bisa manhajin da manzon Allah alaihi salatu wasalam ya karantar gwargwadon iyawar mutum imtifal da kuma hanuwa ciratuwa daga barin waɗanda aka hana da gwargwadon haka da mutum ke iya yi da gwargwadon yadda yake samun dacewa da bin tafarki madaidaiciyar ma'ana da gwargwadon kyan aƙidarsa da kyan iradarsa da dacewar ayyukan shi dinnan na ibada da mu'amala dacewarsu da hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallama da gwargwadon haka yake a matsayin yana kan hanya madaidaiciya da gwargwadon kuma yadda ya karkace a cikin waɗannan abubuwan gwargwadon karkacewar shi daga hanya madaidaiciya kenan ashe babu yadda za a yi ya zama na cewa wato mutum ya zama cikakken musulmi sai ya yi aiki da urhulu fi silmi ka faɗin ba daidai bane kenan abinda mutane suke cewa ai imani a zuciya yake wato yana ganin idan yi imani a zuciya to shikenan sai ya da abin da ya ga dama a'a ba haka bane imani in ya shiga zuciya gwargwadon yadda ya tasiri a zuciyan yakan bayyana aiki kamar yadda kuma ayyuka da suke bayyane gwargwadon kyau su da nagartar su suna nuna gwargwadon kyau da nagartar zuciya ne ina fata muna gane wannan jama'a wa hadhihi al-umur al-batina wadh-dhahira bainahuma irtibatun wa munasaba ibn taymiya yace waɗannan al'amura na batini da al'amuran nan na zahiri bainahuma tsakankanin su akwai irtibatun akwai shigar juna wa munasaba da kuma dacewa su da juna kamar da muka faɗa fa inna ma yaqumu bil qalbi min ash-shu'ur wal halu yujibu umuran zahira abinda ke ta zama a cikin zuciya min ash-shu'ur na abinda mutum ke ji a zuciyarsa wal hal da yanayin zuciyarsa yujibu umuran zahira wannan yana wajabta wasu al'amura a bayyane sai in imani ya shiga zuciyar mutum ne sannan za a ga wasu abubuwa sun bayyana a tare da shi na aiki na ƙoƙarin jajircewa wajen biyayya Allah da ƙoƙarin gujewa saɓon Allah da kwatanta ayyuka na ɗa'a da guje ma ayyuka na ɓarna sai in imani ya shige shi ne sannan za a ga wannan ma'ana a ga mutum na yin wannan a zahiri manifestation ne na cewa akwai imani a cikin zuciyarsa da gwargwadon wannan ainihin kwatantawar ina fata mun gane wa ma yaqumu bizahiri min sa'iril a'mal abinda kuma yake yi a zahiri na ayyuka yujibu lil qalbi shu'uran wa ahwalan wannan kuma yana sanya wa zuciya wani tunani da yanayi wa qad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil hikmati allati hiya sunnatuhu Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da hikima wacce ita ce sunnarsa wa hiya shur'a wal minhaj ita ce dokoki da kuma tsarin rayuwa allazi shara'ahu Allah shara'ahu lahu wanda Allah ya shar'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kana min hadhihi hikmati an shara'a lahu min al a'mali wal aqwali ma yubayinu sabila al maghdubi alaihim wad dalina sai zama daga cikin hikimar wannan shari'a da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ya bashi manhaji ya bashi shari'a ta maganganu da ayyuka waɗanda suka sha bamban da tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su Yahudi kenan wadzalin da kuma batattu sune nasara fa amara sai kuma Allah ya umarni bi mukhalafatihim fil hadi zahir cewa a saba musu a shari'arsa ta zahiri wa illam yazhar li kathirin min al khalqi fi dhalika mafsadatan li umuri koda kuwa a ce wani barna bata bayyana ga mafi yawan mutane ba game da hikimar da ta sa aka hana din ma'ana mutane suna kawo illa cewa su ba su ga aibin wai dan kawai ka sa kotu ko kai zanzaro ba ba su ga aibin dan ka aski gemu ba me haka me wannan me hikimar da ke ciki ai mutane muna jin suna faɗa haka ko waɗanda suke kokarin saba wa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan shari'ar duk abin da ka faɗa za su nemi to me illa shi me yasa me dan mutum ya ci abinci da hagu to sai me dan mutum ya gaisa da mace sai me me zai ji irin waɗannan maganganun da suke faɗa shine mala yake cewa wa illam yazhar li kaseer min al khalqi fi zalika mafsada koda ko da yawa daga cikin mutane ba su ga barna da ke ciki ba li umurin ga wasu al'amura da suka sa a dalilin haka ne aka ainihin wato hana koyi da su ga abubuwan da suke na zahiri minha daga cikin abubuwan shine anal musharakata fil hadith zahiri turisu tanasuban wa tashakulan bainal mutashabihain domin yin kama da juna a shari'a ta zahiri tana gadar da wato tanasuban dacewa da juna wa tashakulan da kuma kamantakekena da juna bainal mutashabihain tsakanin masu kama da juna din yaqudu ila muwafaqatin ma fil akhlaqi wal a'mal wanda kuma wannan yana jawowa zuwa ga yin dacewa da juna yin muwafaka da su fil akhlaq a cikin halaye wal a'mal da ayyuka wa hadha amrun mahsus malam yace wannan abu ne da ana iya ganin shi a zahiri fa innal labisa thiyaba ahli al-ilm wanda ya sanya suturan malamai yajidu min nafsihi naw'un dimamin ilayhi sai dinga jin a jikin shi kaman shi ma yanda ya zama ɗaya ne daga cikin malamai wanda duk ya shigar da aka saba ganin malamai da ita a ƙasar nan misali to zai dinga ji a jikin shi kamar shi ma yanzu malami ne ko mutane ma su dinga ganin kamar shi ma malami ne wallabisu lisiyabil jundil muqatila wanda ya sanya suturar sojoji masu zuwa yaki combatants masalan ala misali yajidu min nafsihi naw'u takhalluqin bi akhlaqihim zai ji a cikin ran shi yana dabi'antuwa da dabi'unsu kalli ko da yara ne da ake sa musu kaya irin wanda ake cewa kayan sojoji da ake kawo tsaraba daga makka sai ga sun canza tafiya suna yin kamar fariti suna jin kamar sojoji ne kuma sauran yara suna jin tsoron su yadda mutane ke jin tsoron sojoji kenan wannan psychologically yana affecting gaba daya mental make-up yadda mutane suke kalla abu zahirin sitaran mutum tana sa a mishi wannan tunanin idan yanzu ka je wani waje wanda mutane ne masu irin sitara kaza suke shiga kamar ana wani taro wanda yake na manyan mutane ne idan ka saka riga irin ta manyan mutane kamar an ka zo sai osha din ya ce wuce amma idan wani da riga ta almajirai ko ta talakawa ko da kuwa ya fi ka cancanta ya je wajen sai a hana shi shiga ba haka bane kamar yadda misali ɗan makaranta da ke shiga yanzu gate ɗin nan na makaranta duk wanda ya zo da uniform ɗin albani science da ya zo gate za a bar shi ya shiga kai tsaye domin ya dace da irin wanda aka ce ya shiga ta iya yiwuwa misali abu ne mai yiwuwa ya zama ba ɗalibi ba ne wani ne kawai ya saka sutura irin ta ɗalibai ko hashan Allah min zalika misali amma abu ne mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa wani ya sojan gona so nawa aka irin haka ya shiga wani waje ya yi wata barna ko in ka je asibiti da can a asibiti likitoci ne kawai suke saka lab coat wannan da take kare su daga wai ko su contaminating ko wani abu amma yanzu da al'amari ya buɗa da aka canza aka yi shift na shifting na na abin nan na, na, na duty sai zama yanzu kusan kowa har mai shara a asibiti zaka shi lab coat ba haka bane to duk wanda sa lab coat din nan sai dinga jin shi ma kamar likita ne yanzu kuma har mutane ma su dinga ce mishi doctor ba haka bane saboda an ga ya sa irin ligar likitoci wannan shine ma'ana amrun ne mahsus amrun ne mahsus wanda duk ya shiga idan ka saba yawon ka a ƙasa kana yawo ne ka tafiya irin na talaka ran da duk Allah ya sa wani babban mutum ya rage maka hanya a mota za a je biki ko wani abu makamancin haka idan ka zauna a cikin ta da zaran ka ji esin ta da numfashin ta dinnan sai ka ji ko gaba ɗaya a kale ka ta canza kuma sai ka dinga kallon mutanen da ke gefen titi haka kallon uku ahu kana jin kai ma kamar wani babba ne halal wani ya taba samun kanshi a wannan yanayi duk wannan misali ne akan abin da yace amrun ne mahsus abu ne da ake gani cewa idan ka saka sutura irin na wasu mutane sai ka ji kana kokarin yin irin su wa takhalluqin bi akhlaqihim wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidhalika sai ga dabi'a mutun ta koma tana yin irin wannan yanayi illa an yamna'ahu mana sai in wani abu ya hana shi galibi za ka ga misali yanzu ka je ba ina aibata mutanen kano ba ne galibi mutanen kano ba su sa hijabi yadda ake sakawa irin zariyar dinnan za gan su da gelansu da kuma makamantansu ko a baya matan zariya da kaduna su ne aka san da irin wannan zumbula zumbulan hijaban waɗannan wanda suka dace da sunna walillahi darruhunna ko to idan kika yi baƙuwa daga kano ta zo in za ta yi sallah kika ba ta aran hijab sai kin gana tsota ta canza so in ta saka hijabi nan ta ji ya zuba mata gaba daya za ta ji gaba ta canza zaki ga sallar da ta yi ba irin wanda suke a Kano bane haka in za a fita anguwa kika bata hijabin ta saka sai kiga ta canza tafiya ita ba tana yi irin na ustazi yanzu a gefen hanya laysa lil nisa'i wasatun tariqo saboda ita ma tana ji yanzu kamar ita ma ustaziya ce Allah ya shirye da to shine sai ya ce to wannan shine abu na daya cewa kwaikwayo da wani da zaka yi a zahiri yana gadan maka da kwaikwayon ɗabi'arsa don haka in kai kwaikwayi kafirai a zahiri wajen cin abincinsu ko suturarsu ko irin maganarsu ko yarensu ko al'adunsu sai ga ya gadon maka da ɗabi'unsu ba ka san ma kana yin wasu ba ina ba ta jama mun gane wannan yanzu irin waɗannan mata da ke zuwa suna gaisawa da maza ko maza masu gaisawa da maza da za a zo a tsaya jeren giya guda a ce ga wata minista ko wata darakta mace tana ta gaisawa da maza saboda ana no function tana zuwa kan wani wanda yake da siffa irin ta imamu al-sunna din nan sai ta dan tsaya tukuna ta ga yaya yake ba ta mika mai hannuwa saboda bai yi kama da irin mutan take ba hannuwa haka kai ma da kake darakta ko wani babban mutum ka ta gaisawa da maza a cikin wani function kana zuwa kan wata mace ka ganta da sutura mai kyau hijabi dole zaka dan saurara tukuna ka ga yaya ba haka bane saboda wato shigan mutum yana the way you dress go so you are address yanda kai shiga da haka ake mu'amalantarka ashe shigan mutunci tana da ranarta an taɓa ba mu labari fa cewa yanzu akwai wuraren da za ka tarar ma fa a ƙasar nan kai ba ma labari ba ni na gani a cikin university har kiristoci suna saka hijab ‘yan mata kiristoci suna da hijabansu a cikin jaka idan suka shiga wani tsautsayi ko wani haɗari ko nuri wanda yake suna ganin ba su da aminci kawai su ɗauko su zumbula zalika adana an yi orafna fala yi uzaina idan da fyaɗe ya kamata a yi mata to yin sai ga waɗannan iska ne za su raka ta gida da in ta zo za ta wuce ta wata anguwa ta ga wasu yan iska suna so su kama yan mata su musu fyaɗe ta ɗauko hijabu nan ta zumbula da in sun ganta da wacce shiga to sun ga irin victim ɗinsu da suke nema sun ga irin mutanen da suke nema za su kama ta su mata duk wulakancin da suke so saboda ta riga ta ba su green light ta ba su go ahead ko to amma in ta koma lungu ta ɗauko hijabi ta rufa ta canza tafiya da sun ganta sai a ce to ga wata ustaziya nan sai a ce eh kai ba ba ku raka ta sai su tsallaka da ita wurin da yake da tsautsai ina fata mun gane wannan to kenan baya ga kai da zaka ji a rayuwarka canji in kana sa suturar mutunci ko al'adar mutunci su ma mutane za su ɗabi'ance ka ɗabi'a mutunci Allah shirin da mu wa minha anna al-mukhalafata fil hadi adh-dhahiri tujibu mubayanatan wa faraqa tujibu al-inqita'a an mujibati al-ghadabi wa asbab ad-dalali wa lin atafi ala ahli al-huda war-ridwan wa tahaqquqi ma qata'a Allah min al-muwalati bayna jundihi al-muflihina wa a'da'i al-khasirina yace anna al-mukhalafata fil hadi adh-dhahir sannan kuma saboda saba wa kafirai din a cikin shari'a ta zahiri tujibu mubayanatan yana wajabtar da bambanci tsakaninka da su wa mufaraqa da rabuwa da juna wanda kuma hakan tujibul inqita'a an mujibatil ghadabi wanda kuma hakan yakan wajabta rabuwa da dalilan fushi da Allah zai da kai wa asbabid dalali kuma dalilan da za su zama maka sababin bata walin idafi ala ahli hadi wa ridwan kuma zai sanya ka zama kana cikin aminci da jin daɗi tsakaninka da mutanen da suke cikin shari'a da ainihin yarda Allah wa tahaqququ ma qata Allahu min almuwalati kuma ka samu tabbacin abin da Allah ya yanke maka na jibinceceniya baina jundihil muflihina tsakanin ainihin wato sojojin Allah wanda suke masu tsira wa adail khasirin da makiya Allah waɗanda suke asarandattu ma'ana idan ka saba da kafirai a bayyane wannan ya bambanta tsakanin ka da su kenan kayi wamtazul yawma kamar yadda muka faɗa da an ganka an gansa an ga bambanci ba za ka saje da su ba mutane nawa ne suka saje da kafirai aka kashe su a cikin irin rudanin da aka yi a kasashen nan saboda shigar su hala wasu a cikin nan ma suna da ayyinat kana da wato misalin da zaka bayar na wani wanda ka sani wanda aka yi shafe shi wani ko dai ya tsira kawai saboda Allah bai kadar rayuwar shi ta ta zo karshe ba wani kuma a kashe shi a wajen me ya jawo mishi shine saboda shigar da ya ta saje ta kafirai ai an samu haka da yawa a irin fitintunin da ake da an tara mota ko an tara gari ko kauye da an zo me ake kalla suturan mutane za ta bambance su to wani sutura shi irin ta kafirai ce da haka an zo sai a lissafa shi a cikin kafirai sai a kashe shi ko kuma a ɗayan ɓangaren kafirai ne ƴan uwan shi suka auka wa musulmai sai su gan shi da sutura irin ta musulmai su kashe shi kaga kenan ya kamata ya zama kowa a san shi a san cinikin shi a san ka a san shigarka a san ka a san yanayinka ku duba jama'a ku ga yanzu yadda misali mutane suke da ainihin wato suke cikin haɗarin da ya zama mai ban takaici musamman a cikin irin muhimmin da muke rayuwa cikin university da irin wuraren da suke ma'aikatan gwamnati da makamantansu bambance mutane da shiga saya da matukar wahala saboda zaka ga mutumin da kake tsammani musulmi ne ashe ba musulmi bane ko mutumin da kake tsammanin kafiri ne ashe ba kafiri bane wani kawai shiga shi in ka ganshi ba za ka iya zuciyarka ba ta iya riya maka barka mai sallama ba amma idan mu'amala ta hada ka da shi sai ka ji sunan shi irin sunan musulmai dabi'ar shi irin ta musulmai addinin shi irin na musulmai ko kuma ma sai ka ganshi a masallaci da irin wannan shiga su balantana kuma yan mata so da dama wata sai ka ce rubuta sunanki sai ka ga ta sa sunanta Aisha Musa Ahmad sai ta ce maka yar Katsina ce ko Kano ko Jigawa ko Sokoto sai ka ce mata yanzu ke saboda Allah yanzu ke mutum yar gari kaza ne kuma ba ta jin wani kunya ba ta jin takaici ba ta kyamar kanta ba ta tsoro ta zama fa'ilam ta stahayi fasna amma ta sha babu ragowa kunya a tare da su riga inda ka san wato rigar jinjira haka suke saka riguna yan ƙanana mala halar su jamilu zai fi ni sanin wannan su da suke famasi da darakta kuma suna zuwa wajen mala haka suke duk da wahalar mala musamman sababbin zuwa wallahi ni nakan nakan tambaye su ce zai ke tsakanin da ira Allah kina iya wannan shiga a garin ku wata kawai sai ta maka dariya ko ta ce maka ba ruwanka da ita wata kuma ta ji kunya inda dan rago mutunci a tare da ita ko dan yayi sai yanzu zaki iya wannan shiga a garin ku zaka ga in ran da aka yi hutun makaranta in ka tsaya bakin gate sai gansu da shiga kwarai sun bar duka wannan kayan a hostel za su sa kaya irin na mutunci su koma garuruwan su in za su dawo ko za su dawo da wannan kayan na mutunci in ka tsaya bakin gate amma da an shiga hostel to shikenan to haka kuma maza din su ma zaka ga mutane da dama baka iya fahimta musulmai ne su yawa sai ran juma'a wani ma zai bai sallah ma sai ran juma'a sallar juma'a yana ganin ta wadace shi ko kuma alal akal ka ce baya yin sallar jam'i sai ran juma'a kar ka yanke wata kila yana yi a daki alal akal kawai ka ce baya yin sallar jam'i sai ran juma'a ran juma'a kuma zai saka kaya dogaye ya fito yana ganin yanzu ne kawai yake ibada kaga yanzu irin wannan ibada kiristoci kenan wanda ake yi mako mako ala ayi halin dai kaga babu yadda za a kai imtiyaji to wannan na daga cikin dalilan da Allah zai fushi da mutum sannan kuma hanya ce ta bata dan mutum ba zai ba zai wayi gari ba sai ya zama wannan abin ya zama abin da yake ganin ba dai ba matsala bane dan barna tana da wani ta'asiri take yi ga zukata kamar yadda hadisi ya bada labari cewa mutum ya barna sai a diga bakin abu a zuciyarsa ko idan ya tuba sai a wanki yana ƙara ana digawa ba zai wayi gari ba yana yin barna yana yin sabo yana yin zunubi yana kaba'ira har sai ya zama zuciyar tare ne ta zama baka gabaki daya to ya zai gane haka shine idan ya zama yana yin sabo baya jin dardar a ran shi to bai da sauran wani imani wanda ke ana shi sabo kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to barna tana da wannan tasirin mafi karancin tasirin da zai bayyana maka shine wannan tasirin ka daina ganin muninta wanda na rantsi da Allah diye da ka kai ga imani ne kana rayuwa a cikin wuri irin Abu Zaria to sai ka samu kanka da wannan burbushin ko dan yayin sai Allah ya gafarta mana ma'ana shigar da a cikin gari ba ma iya tolerating dinta amma a cikin kaza sai muga to ai wannan ta dan kyauta tun muna yi ne muna mukarana kaga yanzu mu anan wata za ta fara tunanin ta shigo nan makarantar da gele ɗaliba ta zo ta zauna haka da gele kawai ta dan yafa shi dan ta saka atamfa da zani ba ta fara wannan tunanin ba ko to amma a can saboda munin aikin wasu in kaga irin wannan sai ga to ai wannan ta da mutunci sai kan kana mata mu'amala da kake ma ustaziya mai mutunci dan a hakan ita ta yi ƙoƙari na rantse da Allah mala haka ne ko ba ka bane za ka ga wannan to ta yi ƙoƙari ne to don kana kallon waɗancan masu munin sai ka kana mutunta ta kana ganin kamar ita fa ta ƙware ce fa ba ta yi laifi ba wanda kuma ita ma cikin laifi take Allah ya shirar da mu na'am eh eh
yan uku sun mutu ko su da suka zo sai suka iska wani arnin gida da gemu sai sun zafa cewa yan uku sun da suka yi sallah a za su kashe cikin kabin tsara su da suka ce ai wannan hannun ga yi wuce
to gaji hatsar mota ne aka yi ashe akwai wani arne mai gemu da aka je kira musulmai su zo su yi musu sallah da suka zo sai suka fara ganin wannan arnin da gemu sai saboda ya yi shiga ta mutunci kuma gemu yaushe ne ma gemu ya fara zama wai aibi kwanan nan ne fa da iskanci yawa a duniya fa ko turawan kana ganin hotunan su waɗannan manya manyan iskan turawan da ake faɗa ka dinga kallon hotunan su za ga kowa da gemun shi cikakke saboda gemu ko a maganance a asibitance yana da amfani ga ga halittar mutum amma yanzu ne kawai aka mai da mutane kowa sai a aski gemu kamar budurwa kowa wani kullum fa sai yayi shebe za ga haɓa shi kamar kamar haɓa kamar jikin dutsen guga sili sili yaushe ne ma wannan ya zama aibi idan muka je can magana game da gemu jama'a za mu zo za mu maganganu sai mun kawo magana daga malamai sun fi talatin za ka ji wanda suke haramta taɓa ma abin da ke jikin gemu ko yayi kamar malikiya da ake musu abin nan ai kuskuren fassara ne aiki da suka ce ka a taɓa kullu ma ta ta zakan abin da ke kasan haɓa sai mutane suka ɗauka to malikiya suna nufin a dinga kwashe nan kenan ba ka suke nufi ba suna nufin in ma har zai yiwu a yi wannan ɗan gyaran da mutane suke to in ma zai yi to sai dai gefe din nan amma ban da nan amma za ga malami wani ma na izala ne gemun shi iya haka kaman bindin kanari ba ka suke yi ba duk wannan ba gemu ne na sunna ba in dai ba mutum ya samu kanshi a cikin hadari irin na rayuwa yanzu tsautsayi kuma wanda wannan ana ba da fatawa ne ga ɗaiɗaiwa mutane saboda misali ma da bukatar mutane a sojoji wata kafirar doka a cikin aikin soja ta ce ba a barin gemu to dole sai a ce to wanda kuke cikin soja kakku ba gemu saboda maslaha amma tafi muhimmanci akan yanzu tashi maslaha khassa shine wannan kawai saboda kawaid ne na shari'a maslaha amma ta musulmai cewa ana buƙatar musulmai a cikin soja tafi akan maslaha shi ya bar gemu ka a samu soja shi yasa za a ce haka amma kaga wannan barna ce dan sojan America ma suna barin gemu wasu sojan Najeriya ba sa barin gemu yanzu suna bari ko eh saboda badda kama to to ala ayi halin da duk aikin da ka samu kanka shine in ya tirsasa maka bisa gwargwadon wannan maslahar kuma irin waɗannan dole sai ka nemi malami masanin gaskiya ya baka fatawa tukuna taka ta kanka shin menene fi dacewa gare ka amma yadda mutane suke din nan kawai wai ba sa son gemu su ba su bari ba kuma kai in ka bari suna kyara ka wani irin zalunci ne wannan ba dama ka bi gemu sai wani ya kyare ka ina ruwan shi da kai ba ka da damar da za ka yi irin abin da kake so ka da rama ba ka ce addini ba ne ra'ayi ne ai an ce duniyar nan ta yanzu ta ra'ayi ce kowa ya abin da ya ga dama kar ma ka ce wani addini kake ka ce ganin dama na kenan ina so na bage mu na ba ga mutane suna barin gashi daga zaza haka kaman kaman tsohon rago ba babu wanda yake ce musu komai ko an ka dan gale wannan ka dole sai wani ya kyare kai na ruwan shi shi dai jana shi kace mai dole sai ya dan gani ya kamata a bar kowa ya abin da ya ga dama ya ce zai tunda an ce duniya ta ganin dama ce ala ayi halin jama'a wannan yana tabbatar mana duk misalan da muke faɗa da yace amrun ne mahsus kenan yanzu in za ka yi tafiya ka je wani gari yi tunanin wace irin shiga za ka yi yi tunanin kuma me zai iya biyo baya idan aka samu hadari ko wani tsautsayi ko aka tara hanya a cikin waɗannan mutane za a fasalta ka shin za a fasalta ka irin mutumin da kake ne irin zahirinka ko ko za a fasalta ka irin wani mutum aka san yadda kake kaddara yanzu inda wani musulmi ne bisa cikin tsautsayi ya mutu din irin haka da shiga arna sai arna suka je suka mashi irin jana'iza arna suka rufe shi a makabarta arna kaga ai ya samu matsala sosai Allah ya shirye da mu na'am eh eh akwai dokokin dress code a jami'a amma ba irin dokokin musulunci bane dress code din zan ce ne kawai not too tight not too short not kaza irin waɗannan ne kawai wasu wasu ƴan abin nan ne kawai maganganu wanda suke su ma kansu barna ne tunda kuma a ciki a cikin dress code din hadda kuma banda gemu wanda yake unkempt wanda ba a trimming ba shi ma ba shi ma da irin na malam ne yanzu ba su yarda da shi ba sun musu sai an yi trimming din shi irin na yangayu irin kwata miliyan din da ko kuma kaga irin nawatun da baya fitowa to ba komai ina wanda ya fito kakkarewa yake yawwa shikenan kaga baka ce mishi kai musulmi bane yawwa al'adan su galileo ne da su albert einstein ko da makamantansu duk da gemunsu waɗannan scientist ɗin na da kaga sai kawai ka ce ni scientist ne kuma scientist suna barin gemu shi kuma wataƙila kirista ne kuma annabi isa suna sa hoton shi da gemu kuma bai bar gemu ba za ka ga tanakudin ya yi yawa tanakudi ya yi yawa sosai a cikin da mutane suke hulɗa su allah shi kyauta wani kuma za ka tarafa jama'a ustazi ne ma amma sai mace ta sa ya aski gemun shi ko ya rage saboda yana so ya aure ta to kaga wannan ta zama mishi wannan wannan hadisin ko hijratu liberatin yankewa ni na je nema aure sai wata mata ta ce to gaskiya ni wallahi gemun kaɗan nan ne na ɗan bani tsoro wallahi kaga duk sauran mutane ba haka suke yi ba kaɗan gyara mana sai kawai je sai ya irin wannan gyaran da take abbarawa to kaga wannan yafi kowa lalacewa ma dan ta zama mishi dagutu wannan mata da kamata ya daga ranar ka gane ba kinin ka bace ita kawai suka nemi wata falamma kana alqalbu a tamma hayatin yayin da ya zama ita zuciya tana da rayuwa mafi cika wa kullama kana alqalbu atamma hayatin duk lokacin da zuciya ta zama tana da rayuwa mafi cika wa arafa bil islam ta zama kuma zuciya tana sane da meye musulunci ta san musulunci fiye da watanta allazi huwa al islam ku ji wannan magana ibnu tamiya yake cewa ta san musulunci da shine musuluncin bil alif wal lam lil ahad lastu a'ani mujarrad tawassum ba ina nufin kawai yin kama da musulmai ba zahira bihi zahiran kawai mutum ya sawa kanshi sunan musulmi a zahiri ba ba wanda yake nufi ba a ce kawai sunan ka Ahmad Muhammad Shehu an haife ka a Katsina ka taso ka ga gidan ku ana musulunci da haka kai musulmi ne kawai ba ba wa kullama kana alqalbu atamma hayati duk da zuciya ta kasance tana da cikakken rayuwa wa arafa bil islami kuma ta fi sanin musulunci allazi huwa al islamu musuluncin da shine musuluncin na gaskiya lastu a'ani mujarrad tawassumi bihi zahiran yace ba ina nufin kawai yin shigan musulmai a zahiri ba au batinan ko kuma kawai musuluncin da a cikin zuciya kadai ba bi mujarradin da itiqadat dan kawai mutun yayi da Allah ɗaya ne ku ji abin da yake cewa duk sanda zuciyar mutum ya zama tana da rayuwa kuma ta san meye musulunci yace musuluncin gaske fil tafsir kenan ba wai kawai musuluncin zahiri dan kawai an haife ka a garin musulmai iyayenka musulmai an sa ma suna musulmi ba amma baka da komai na musulunci illa al-ism wa rasul ba irin wannan musuluncin ba ko musuluncin da kawai kai dai a zuciya kai imani da Allah ɗaya ne akwai ranar tashin alkiyama akwai sakamako amma baka aikata addinin musulunci kun sa akwai mutane da dama da suke irin wannan rayuwa musamman ka je wasu kasashen da ba nan ƙasa Hausa sosai ba zaka ga mutum musulmi ne fil jumla ya yarda da Allah ɗaya ne ya yarda kalmar shahada amma baya yin sha'ir din to kaga wannan yana da wani bangare na musulunci da ke cikin zuciyarsa amma bai san musulunci allazi huwa al-islamu ba ina fata mun gane wannan min haisul jumla ba ina nufin aqida a jumlace ba irin wannan irin wannan mutumin da ya san musulunci allazi huwa al-islam kana ihsasuhu bi mufaraqati al-yahud wan nasara batin wa zahira zaka ga yadda yake ji a jikinsa filin dinsa game da saba wa yahud da nasara za gan shi a zahiri da baɗi wanda ya san musulunci sani na gaskiya za ga duk abin da zai yi yana ƙoƙarin saba wa yadda yahudu da nasara suke amma wanda ya zama musuluncin shi a zahiri ne kadai ko musuluncin shi wata aƙida ce fil jumla a batsini kadai za ga bai damu da saba musu koyi daidai da su ba bai ma san me saba musu koyi daidai da su ba ina fata mun gane kamar tabaka uku ce yake lissafa mana musulmi wanda ya san musulunci sani na gaskiya bit tafsir musulmi wanda yake musulunci shi kawai zahiri ne abin da ake gani musulmi wanda yake musulunci shi kawai aqida ce fil jumla fil batin to waɗannan biyun da wanda yake musulunci shi na zahiri kadai da wanda yake musulunci shi aqida ce fil jumla kadai zaka ga ba su da ihsas ba sa ji a jikin su cewa su saba wa yahudawa wani bangare ne na addinin su ne suke iya sajewa da yahudawa su ne suke tafiya kafada da kafada da yahudu da nasara saboda mene ba su san musulunci allazi huwal islamu ba sai ce wa bu'duhu an akhlaqihim almawjuda fi ba'd almuslimina ashad sai ga kuma yana da tsananin gujewa halayen yahudu da nasara waɗanda musulmai suke yi halayen da musulmai suke wanda na yahudu ne sai ga yafi guje musu mafiye da yahudu ba shi za mu ke samun sabani da al'umma ba imu imu mu da yake cewa ƴan salafiya ko ƴan izala ko ahlus sunna ko waye wanda suke kwatanta irin wannan manhajin za ga har musulmai ƴan uwanmu abubuwa da dama da suke yi muna ganin ba daidai bane mun kudurta ba daidai bane kuma ba ma yi ka dauki misalan kawai jana'iza aure da da, suna da sauran al'adu da ake yau da kullum bukukuwan nan da ake ka dauki misalin yadda musulmin kwarai allazi hum musulmin kwarai din suke yi da kuma yadda sauran musulmai suke yi ka duba yadda muke kyamar abubuwan da su kuma mutane suna gana ai ba komai bane yanzu mutane suna gana ai ba komai bane buga kati in za a yi aure mu kuma muna cewa kati asali ana bugawa ne a auren cuci da haka ba kyau wani sai ka to me wannan ai sanarwa ce kawai sai mu ce a akwai yadda ake sanarwa a musulunci ka duba yadda musulmai suke ganin ba komai bane idan an zo yin aure musulmai ga magarin suke ganin ba komai bane idan an zo yin aure a ce bari a yi daukan amarya bari a yi picnic bari a yi tea party bari a yi get together duk ba musulmi suke wannan ba yanzu za ka yi ganin wani malami a wurin shi zai tare da addu'a malami ko kuma da an waiga an waiga ganka da kalan malamai a cikin abokan angon a ganka da wani dan ragowar gemu haka ko kuma da doguwar riga ko sai a ce malam buɗe mana tare da addu'a shi kuma sai turo katin su na islamiyya da suke suna yara ya karanta musu kulhuwa kawai da falaki da nasu shikenan ya buɗe musu tare da addu'a hala wani ya taba gani ko da a bidiyo ne irin wannan ko ya taba jin labari ko kuma ya taba samun kanshi victim na irin wannan circumstance yes yana iya faruwa to mu kuma sai mu ce a ba kyau kai hatta da walima da mata suke ba musulmai suna yi ba sai mu ce ba kyau sai wani ce walima fa aka ce walima fa mata kuma isu isu har kuma sai a kira wani ustaz ya zo musu wa'azi ana ganin kuma hakan ya dace to kaga duk irin wannan abu ne da musulmai suke yi amma za ga musulmin kirki yana kyamar su daidai da ke kyaman waɗancan na waje domin su yanzu waɗannan sun fi haɗari gare shi da shi da al'ummarsa don mene ‘yan uwan shi ne musulmai suke yanzu da yadda musulmai ya kai ga lalacewa yana da wuya kaga ya rata ya cross saboda har yanzu musulmai ba su fara yin wannan lalacewa ba amma musulmi na kirki za ka gan shi yana yin waɗancan abubuwan waɗanda suke al'adun kafirai ne saboda me ya tashi ya ga musulmai ƴan uwan shi suna yi musulmi na kirki sai gan shi da carbi sai ka ji malami na kirki sai ya fatawa ce carbi ba komai musulmi na kirki sai a mai mutuwa ya fara zama makoki bayan kwana arba'in ya sake yin abin nan makokin arba'in ya buga stika ya yi sobeniya ya rarraba musulmin kirki ba kuma a saka addu'a a jiki ko ayatul kursiyu ko laƙar ja'akum ko kaza ana wato ana ƙoƙarin musuluntar da mugu al'ada ka kuma an maka mutuwa ka tashi kai ka tafi ka ci gaba da harkarka har kuma sai musulmai su kyare ka cewa wai dan me ba za ka zauna kai makoki ba yanzu ya nuna cewa ma ba ka son mutumin mare mutu kenan to kaga irin waɗannan abubuwan duka suna faruwa tsakanin musulmai isu isu kar mu manta duka yana mana bayani akan sirrorin da suka sa aka hana koyi da kafirai ne a zahiri sirrorin da suka sa aka hana koyi da kafirai a zahiri mun ji na farko shine domin kama da su a zahiri na gadan maka da kama da su a zuciya sannan kuma guje musu gujewa dalilan bata ne da dalilan Allah ya fushi da kai sannan sai kuma wannan na uku cewa ayyukan zukata suna cika ne da gwargwaron cikan imaninka da sanin addininka wanda kuma hakan yakan jawo maka ka gujewa al'adunsu wa minha anna musharakatahum fil hadi adh-dhahir tujibu al-ikhtilata adh-dhahir sannan kuma kama da su a zahiri zai gadan maka da cakuɗeɗeniya da su a zahiri hatta yartafi at-tamayyizu zahira har ya zama kuma wannan wato bambancin sai ya caratu ya ya zama babu shi ga director ne ya sha bamu wannan labarin sanda suke wanda graduate akwai seed na musamman da aka ce wannan ustaz ustaz ko saboda babu wata iska da ke zama a wajen kuma babu da ta zauna kusa da shi saboda ya riga yayi tamayyuzi da su idan aka zo ana taro ko wani abu idan ka zo da shiga ta kware ka zauna babu wata kafar da za ta zauna kusa da kai idan an zo ana raba abu a jirgi abu abinci a jirgi akwai jiragen da suke raba haggiya kamar Ethiopian Air suna ba mutane giya dan ba musulmi bane su ba ruwan su amma suna zuwa kusa da kai suka ganka musulmi ne ko da kaman musulmi sai sun ce maka this is alcohol wannan giya ne ma'ana za su baka zabi do you need it amma wanda ba su ganshi da shigan musulmi ba halama musulmi ne kawai sai su aje mai ai raka an taba aje wani bambasa kwace bai san shi ba ya da shiga irin ta yan boko sai da ya sha sai ya ce ma dan uwan shi kai wallahi ji na kawo ka kamar giya ta sai suka kira waita din suka tambaye ta mina na wanga ta ce alcohol ce a sha ki bata harka me ya jawo mishi tun asali muguwar shiga shi har ya sha giya bai san giya ba ce kuma saboda watakila bai taba sanin giya ba warin ne dai bai mushi ba warin ne ya ji cewa wannan is a strange abin nan haka odo ko ko abin now eh Kaji. Kawai ce, giya ka ba ta ba. Eh. kwarai to da haka yana faruwa muwa muna muna muna kofas mun taba zuwa wani taro haka muna kofas haka aka zo aka ware tebura na musamman aka yi labilin nan abin nan ne giya ne nan kuma babu giya dan in ka zo sai suna maka to ga irin naka ga irin naka a takaice dai duk wanda yana bayyana muhimmancin a zahiri ya zama kana da bambanci da sauran waɗanda ba irin ka ba hatta yartafi at-tamayyuz zahiran bainal mahdiyina al-mardiyina tsakankanin mutane shiryayyu wanda Allah ya yarda da su wa bainal maghdubi alaihim wad-dalina da kuma tsakanin ɗayan bangaren waɗanda Allah ya fushi da su wanda suke batattu sai zama idan kana kama da su a zahiri sai wannan bambancin ya ciratu kamar yadda muke faɗan cewa yanzu ya ciratu a environment irin na academics ya ciratu ba a ganin bambancin da gidan soja misali da cikin ministries da wuraren da suke dai akwai cakuɗe ɗeniya da makamanta haka ila gairi zalika min al-asbabi al-hakima al-hukumiyya ko da kuma dai wasu daga cikin ainihin sabubba waɗanda suke na hukunci hadha idza lam yakun zalika al-hadiyu zahiri illa mubahan to ga magana da kake faɗa ka yusi wannan duka ana magana ne fa idan wannan ainihin shari'a ta zahiri ba komai bace illa halas mahdad tsantsar halas law tajarrada min mushabahatihim inda ba dan irin nasu bane ma'ana da ba dan daga gurin nasara ne aka samu abu iri kaza ba to da aslan ba haram bane bai da wata alaka da asalin shari'a misali huna hula hana sallah aslan me asalin haramcinta kama kawai da da su ko kama da sai da su ne kawai shine ya zama ta zama haramci haka sanya riga yar gajera ko matsatsiya me yasa ta zama haramci aslan kama ne da su ina ba ta mun gane wannan jama'a ba wai dan an samu wata shari'a da ta ce haramun bane kaga ba kaman sakin wando bane akwai asali shari'a da ce idan ka saki wando akwai sakamako na wuta haka aske gemu akwai shari'a da asali ta hana amma akwai abin da kawai mu ne za mu ga cewa saboda nasu ne kamar yadda wannan da muke magana katin aure da ake bugawa me yasa kawai ya zama ba kyau saboda irin nasu ne shine kawai asalin shi babu wata shari'a ta musamman da ta yi magana akan katin aure babu kyau me yasa carbi ya zama babu kyau saboda asalin shi daga coci ne babu shari'a da ta ce babu kyau in banda wannan umumin ka'idar mun gane bambancin jama'a kaga banda a ayan na abubuwan da dama shari'a ta zo da hani a kansu sai ta sa illa hanin dan kama ne da su Allah sa kun gane abu akwai abubuwan da shari'a ta zo da hani a kansu ta faɗi illa hanin kama da kafirai kamar aske gemu kaman makamantansu akwai kuma abubuwan da shari'a ba ta zo da su ba amma an waye gari yanzu sun zama kama ne da su saboda a wurinsa aka samu to kaga wannan sai shiga cikin umumi ne waɗancan kuma bayan kasancewa a cikin umumi sannan akwai nasoshi ɗaiɗaiwa da suke magana a kansu ko to wannan na farkon wanda kama ce kawai da su babu nasi mu'ayyan a kan shi shine yace abin da zai iya zama halas ne tsantsa halas da ba don kama da su ba kenan mu yanzu irin sanarwar da muke da da ake yi abu gida gida a raba gora cewa akwai ɗaurin aure a unguwa wannan halas ne ko ba za a haramta shi ba dan bai kama da al'ada wasu kafirai ba wannan riga da muke sakawa da ake ce makaftani ko makamantansa ai asali ba riga ce da musulunci yace a saka irin ta keke da keke ba ko amma al'ada ce ta wasu musulmai ba ta wasu kafirai ba asalin ta halas ne kaga shine mahadul halali kenan to da a ce yanzu wannan rigar a ce a ƙasar nan arna aka sani da ita to ta zama haram saboda sanin da aka yi wa arna da ita kamar yadda katin aure zama haram saboda sanin da aka yi wa arna da shi ala sa mun gane wannan to in wuce wannan yana da alaka ne da aka fa imma fa amma in kana min mujibati kufri amma in ya zama na da gaskiya abin da yake lazumin kafircin su ne sa suna yi suke yin shi kaman kida a cikin wurin ibadarsu lazumin kafircin su ne kaman sanya cross da suke yi lazumin kafircin su ne kana shu'batan min shu'abil kufr in aka samu mutun yana yin wannan to ya zama yana da wani reshe daga cikin rassan kafirci kenan barnar da yake ciki tafi barnar wancan kenan da yake saka matsatsan kaya ko yake raba katin aure ko yake sanar da mutuwa a rediyo bayan wata ko shekara ko yake buga obituary da makamantansu shi yanzu batar da yake ciki yana kwaikwayon al'ada kafirai ne wancan kuma batan da yake ciki yana kukan al'adar kafirai wadda ke da alaka da addinin kafirai kaga nashi batan hawa biyu ne kenan mun gane wannan da kyau jama'a fa muwafaqatun fihi dan haka biye ma kafirai a cikin reshen kafirci muwafaqatun fi nau'in min anwa'i ma'asihim biye musu ne eh fi min nau'in ko bi nau'in min anwa'i ma'asihim e biye musu ne a cikin wani nau'i daga cikin nau'o'in barnarsu sai ce fa haza aslun yambage an yi tafattana la alazika ibn taymiya yace wannan ka'ida ce da ya kamata kowa hankalin shi ya kai kanta duk wannan yana magana mana akan usul din littafin ne bai zo kan asalin furo din ba dan abin da ya littafin dalilin sa shine hana koyi da kafirai a bukukuwa shine asalin matsala in kun tana da ya faɗa mana a cikin ainihin wato muqaddimar amma yanzu a bisa ka'idoji da manhajin rubutun ibn taymiya wanda kuma shine manhaji na gaskiya na ahlus sunna salafiyya shine duk wata mas'ala sai an assalata ka'idojin ta fil jumla kafin a kawo rassan shi ne yake ta sanya mana waɗannan asalolin waɗannan bayanan da yake ta yin su tun karatuka da muka yi guda biyu ko uku a baya karin manta duka yana yin su ƙarƙashin magana akan cewa halin mutane kafin musulunci da kuma yadda suka samu kan suna koyi da nasara a cikin wasu halaye wanda muhimmin halin da ya magana a kai game da nasara da kiristo da yahud da ake koyi a nan shine hali na hassada ƙarƙashin hadisi da ke magana akan babu hassada sai abu guda biyu ko ya faɗa magana akan shi to wannan magana da ya jama'a shine nake so dan karanta mana wasu ɗan maganganu ƙanana masu matukar fa'ida amma a cikin ainihin ilimi na addinin musulunci game da wannan hadisi ka ji fassarar da malamai suka yi masa gashi daga littafi na farko littafin Fathul Bari ne wannan mujalladi na ɗaya a cikin ainihin wato littafi na 294 karkashin babin da al'imam al-bukhari ya ce babu liktibatsi fi da ilmi wal hikima babin da ke magana akan iktibaɗi game da ilimi da hikima cikin kitabul ilm to da ya kawo wannan hadisin na la hasa da illa fisnataini da ibn taymiya ya kawo yana cikin sharhi sai ya ce qauluhu la hasada al hasadu tamanni zawalan ni'mati anil mun'ami alayhi abinda ake nufi da hasada shine mutum ya dinga burin wata ni'ima da ke tare da wani mutum da Allah ya wa ni'imar ina ma da za ta kauce ina ma da wani waye gari ya je ya zama talaka ko jahili ko maras lafiya ko maras hankali wani abu da kaga Allah ya mushi baka so ka ganshi da shi kuma kana fatan wannan abun ya kauce kuma inda zai kauce zaka yi farin ciki to wannan shine hasada wa khassahu ba'dhum bi an yatamanna zalika li nafsi wasu kuma suka ce a'a ba wai kawai fatan wancan ya rasa ba sai in kayi fatan in ya rasa kai kuma abin ya dawo gare ka ina ma da zai talauce kai kuma kai arzikin shi ina ma da zai zama jahili kai kuma kai ilimin shi ina ma da Allah zai kwace sarautar shi ya baka ya lital na mislama utiya qarun ko inji ainihin waɗannan mutane wal haqu ibnu hajar yace abin da yake gaskiya annahu a'am hasada ta game duka guda biyu da wanda yake tunanin a fasa kowa ya rasa don da ke tunan a fasa amma shi kar ya rasa duka mahasada ne wanda yake so ya ga mutane ba su samun alheri yana jin bakin ciki su samu alheri da wanda kuma yana jin bakin ciki kuma dori akan haka yana jin ina ma da shi ne ya samu shi ma wannan mahasadi ne jama'a wannan wato ba karamar ciwo ne na zuciya ba Allah ya tsare mu sai mala yace wa sababu me ke kawo hasada أن الطباع مجبولة على حب ترفع على الجنس abin da yasa mutane suke yin hasada mu junan su shine saboda ɗabi'ar mutane Allah ya halicce su akan san su su fa saura kowa yana so ya ga ya fa ɗayan wa uhdatul anfusu ash-shuh kowa yana so ya ga ya fa ɗayan ya fi sauran mutane samun wuri mai kyau gida mai kyau mota mai kyau mata mai kyau mukami mai daraja ɗaukaka shahara ƙarfi mulki wayau dabara iyawa kowa a cikin harkar shi yana so ya ga yafi sauran wannan ɗabi'a ce ta mutane da Allah ya halicce su akan haka fa idza ra'a li ghairihi ma laysa lahu dan adam idan ya ga wani shi yana da abin da shi bayi da shi ahabba an yazula zalika anhu sai ya dinga kauna ina ma wannan abin ya bare ma wancan liyar tafiya alaihi dan ya zama shi yafi wancan din aw mutlaqan liyusawihi ko kuma kawai a zama abin ya bare gaba ɗaya dan su zama daidai akalla dukan su zama talakawa wani ya ga wanda kuɗi to ya fi so shi ma wancan yayi gobara duke shi ta koyi su zama talakoki gaba ɗaya to alhamdulillah sai hankalin shi ya kwanta tunda dai wancan shi ma bai da shi yanzu wa sahibuhu me yin hasada mazmumun abin zargi ne ba hali ne na kwarai ba hasada abin zargi ne idza amila bi muqtada zalika amma ana zargin mahasadi ne idan ya yi aiki da abin da hasada take hukuntawa min tasmimin kamar yin niyya ya yi design ya yi planning yadda za a yi a halaka dukiyar wancan au ƙaunin ko ya faɗi magana take hukunta baya son wancan alherin au fi'ilin ko kuma ya aikin da yake nuna haka shine za a zargi mutum ma'ana asali ita ɗabi'a ba a zargin mutane akan ɗabi'a shine ba abin zargi bane dan mutum ya ji yunwa ba abin zargi bane dan mutum yayi fushi ba abin zargi bane dan mutum ya ji sha'awa irin sha'awar da maza ke ji ga mata misali ta jinsi amma abin zargi shine idan ka ji yunwa sai ka je ka ci haram mana yanzu kayi aiki da hukunta kai ka mu'amalatar da yunwa ka bisa abin da shari'a ta saba idan mutum ya ji sha'awa sai je ya zina to yin zinan shine aibi idan mutum ya yi fushi ɗabi'a ne yin fushi ko to sai ya abin da ya saba wa shari'a na kaman wa idza khasama fajara yayi zage zage ko ya faɗi bakakken maganganu ko ya jima wani rauni ko ya kai wani ta'addanci ko ya kisan kai saboda yayi fushi to waɗannan su ne abin zargi domin yanzu ya ki barin shari'a ta kayyafa ɗabi'arsa ina ba ta mun gane wannan to haka hasada dan kawai mujarradin ji a cikin zuciyarka ina ma na samu abin da wane ke da shi ina ma da dukiyar wane ta gushe da kaji wannan sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim to baka da laifi shine abin da yake cewa jin da zaka yi a zuciya domin ɗabi'a ce ka ga abun wani ka ji ina ma da kai ma kana da irin shi haka ce kai wane ya more wallahi ai Allah ya dauka shi ai mutane suna faɗa haka ko to mujarradin jin wannan a zuciya shine malai yake cewa to wannan ba shine aibi ba aibin shine idza amila bi muqtada zalika min tasmimin aw qawlin aw fi'lin wa yanbaghi liman khatar lahu zalika an yakrahu ya zama wajibi ga wanda irin wannan tunanin ya zo mishi a cikin zuciya ya kyamaci wannan abun ya ji a cikin shi bai dace ne wannan tunanin ba kama yakrahu ma wudi'a min tab'ihi min min hubbil manhiyati kamar yadda yake kyamar abin da ke cikin zuciyarsa na san abubuwan hani abubuwan hani su ne kaman kallon ajinabiya kaman cin abin da yake haramun kaman magana wadda take haramun da makamantansu da zaran yanzu mutum mutumin kirki da zaran wata mace ta zo wucewa da ba matar shi ba ba halas ɗin shi ba yana kallon ta kallo ɗaya sai ya kau da kai kuma sai ya ji a ran shi bai so ya haka ba ko to kaga shine zuciyar shi na hana shi manhiyat da zaran yayi wani abu wanda yake na barna ya ji bai kyauta ba ko zuciyar shi na hana shi manhiyat ya da imani kenan to ya kamata zuciyarka mai imani ta hana ka yin hasada ya zama kana kyamar ka ji hasada a cikin ranka alama kana da imani ne kenan sai ma da yake wa tasnu min zalika malamai sun yi togaciya idza kanat ma idza kanat ni'ma li kafirin aw fasikin yace idan ya zama ni'imar da kake gani ta wani kafiri ne ko wani mutumin banza yasta'inu biha ala ma'asi Allah ta'ala wanda yake amfani da wannan ni'imar dan ya sabo haji malamai kenan sarakuna iya karatu cewa idan ka wani fasiki yanzu yana amfani da wadata da Allah ya bashi ko mulkin da Allah ya bashi ko ilimin da Allah ya bashi yana barna to babu laifi wannan kame hasada in the sense that kai fatan ina ma Allah ya kawar da ni'imar nan dai ne wannan barna ma'ana ga wani malami ne ya zama malami dan bid'a wanda yake yana mugun aiki yana kawo barna babu laifi dan kai tunanin kai fatan da ma Allah ya kawo mishi wata cuta da zai rude gaba ɗaya da karantawa babu laifi dan kai wannan tunanin baya cikin hasada da ce da ma Allah ya kwace fasahar shi yadda yake amfani ta yana lauya magana yana ƙarya da gaskiya ga wani mai wadata yana amfani da dukiyarsa yana barna a cikin rayuwa ko addini ko a cikin al'umma kai fatan ina ma Allah ya kwace dukiyar nan don ya daina wannan barna malamai suka ce wannan baya daga cikin asalin hasada yace wa utlika alhasadu alaihi majazan okay sai ce fa hadha hukumul hasadi bi hasabi haqiqati wannan shine hukuncin hasada da asalinsa wa amma al-hasad al-mazkuru fil hadithi fa huwa al-gibta shine mahallin mu da muke so mu karanta dama ita hasada wacce aka ambata a cikin wannan hadisi yace ita ce al-gibtatu wa utlika al-hasad alaiha majazan an kira ta da sunan hasada ne bisa majazi wahiya ita ce an yatamanna an yakuna lahu mithlu mali ghairihi min ghairi an yazula anhu mutum yayi fatan ina ma ya samu irin abin da wani shi yake da shi ba tare da wani nashi ya rasa ba kai fatan kai ma ina ma da zaka samu irin alherin da wancan yake da shi kai ma ka ci gaba da aikin alkhairi wal hirsu ala hadha yusamma munafasa kokarin kwadayin samun wannan sunan shi munafasa sunan shi rigegeniya gashi nan har sahabbai sun taba zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masu kuɗi sun tafi da dukkanin lada ya manzo Allah ka samu mana mafita ai kaga ba wai sun ce ne Allah manzo Allah ya adda Allah ya kwace dukiyar waɗancan dan su zama dukansu sai dai kawai sallah da qiyamul layl ba kadai ko sai suka ce ya samu musu abin da za su kamo waɗancan kenan ba suna fatan waɗancan su rasa ni'ima bane a'a suna fatan su ma su samu ni'imar ne to wannan sunan shi munafasa fa in kana tiba'a idan ya zama mutane suna yin shi ne wajen biyayya Allah fa huwa mahmudun abun yabo ne ya zama kana kokarin wane ya aikin alkhairi bane ni ma nayi sahabbai suna yin irin wannan wani aikin alkhairi bari ni ma nayi ba dan a gana yi ba a'a dan ni ma na samu irin falar da ake sa ran shi ma zai samu Abubakar ya kawo dukiyarsa Umar ya ce bari shi ma ya je ya kawo ko wani yayi sadaka da dukiya mai yawa buhunan dabino wani ya gashi kuma ba ba shi da komai sai mudu guda ya je ya fito a cikin mudun ya kawo cikin hannun shi dan dai shi ma ya zama yayi wani abu to haka ana zaune ne ana gidauniya ko ana wani harka ta addini ko ka ji labarin wani yayi aikin alheri da dukiyarsa sai kaga kai to ni kuma ban da komai sai wannan barni ma in har mata a cikin sabbai su haka suke wata ta yi sadaka da dukiya wata kuma ba ta da komai sai dan kunnanta da zobanta sai ta cire su ita kuma ta bada su sadaka waɗannan mutanen kirki kenan na kwarai ba karkace to ai mu ba mu da komai dan abin mu kawai na cin abinci ne a cikin na cin abincin ka ya fita ka bayar to idan ya zama a cikin da'a ne wannan abun yabo ne ba hasada bane kar kuma kai da aka yi dan kayi an gani an yi ka ce wani fa ja yake da ni wani yana so ne ya kamo ni a'a kai fatan Allah ya baka ladan man sanna sunatan hasanatan ganin da yayi kai yayi zaka samu lada akan shi ma'ana kai yanzu misali a nan cikin al'ummarka kayi wani abu shine ka zo a anguwa ka gina rijiya ana ɗiba ruwanta sai wani kuma shi kuma talaka ne sai ce to bari ya kawo randa ya aje a wajen din gari ya waye sai ya cika ta da ruwa ya rufe dan a dinga shan ruwa ya rage wa mutane aikin jawo ruwan ko kar kai da ka gina rijiyar nan ka ce yana maka shishigi a cikin aikin ka na alheri a yana taya ka ne aikin alheri shi ma dan ya samu dan iya abin da zai iya yi kenan randa 400 da marfi mun gane wannan ko da kuma kullun yazo ya cika ta ina ba ta fahimci wannan ba gani yadda mata suke a unguwan nan duk inda ka bullo kafin ka iso masallacin da ranar juma'a sai ga wata tsowa ta ajaran da ana ɗiban ruwa to ita ma tana taya mala albani aikin da yi ne kada mu mu ce to ba mu yadda kowa ya bada ruwan alwala ba sai an gudar hadis a'a wannan alheri take in mun samu hali ma sai mu kai mata gwangwanaye mun gano wannan jama'a wa fil hadisi sai ya ce sai ya ce anam wa minhu shine Allah yake faɗa yake cewa falyatanafasil mutanafisuna ko wafi zalika fare ta nafasul mutanafisuna akan irin wannan aikin alheri masu abin rigegeniya ce rigegeniya wa in kana fil ma'asiya idan ko ya zama mutane suna rigegeniya wajen yin aikin sabo in wani ya ga wani yayi shi ma ya ce sai yayi fa huwa mazmumun to abin zargi ne dan wani ya zage ka ce ni ma sai na zagai ko dan wani ya maka mugun aiki ka ce sai ka rama da mugun aiki ya maka makirci ka ce sai ka rama da makirci to wannan abin zargi ne shaidan ya dinga zira kai yana cewa za a ce ma kai matsoraci ne in baka rama zagin nan ba ya ma ka zaka kyade shi za a ce ma kai matsoraci ne ko kuma saboda kaga wani yana kece rai ne a cikin barna kai ma ka ce bari ka shiga cikin barna mala yace to wannan mazmumun ne shine Allah yace wa minhu yace wala tanafasu kar ku dinga munafasa akan abin duniya wa in kana fil jaizati idan ku akan abubuwa ne na rayuwa kasuwanci noma kiwo da sauransu sai ce faho mubahun halas ne kaga wannan yin abu mai kyau yana cin riba sana'a kai ma ka ce barka shiga ta sana'a ka samu kuɗi halas ne kaga wani yayi gida mai kyau ka zo da naka mai zanen ka ce ka zana mai irin wannan gida baya cikin hasada halas ne kaga wani ya siyo mota ta baka sha'awa ka tambaye shi a ina ya samu irin ta ka je ka siyo yanzu ba kana so ne kai ma sai ka shiga cikin irin ni'imar sa ba da sunan hasada kaga mutum da riga ta baka sha'awa ka ce a ina aka maka irin wannan ɗinkin kai ma ka je a yi maka in ba ka da kudinta ka je ka nemo irin kudinta ka dinka wannan duka a cikin mu ba ya ce babu laifi a cikin shi da kaga sai ka bambance akan me ake hasada akan me halasta akan menene sai ya ce fa ka annahu qala fil hadisi kamar yana cewa ne a cikin hadisin la gibbata a'azam aw afdalu babu wani irin wannan gibba da tafi girma ko ta falala min al gibbati fi hadain al amrayni fiye da a cikin waɗannan abubuwa guda biyu sune a cikin mutumin da ke da dukiya yake aikin alkhairi da mutumin da yake da ilimi yake aikin alkhairi da shi wannan ainihin daga cikin littafin wato fathul bari kenan na al-imamu ibn hajar al-asqalani mujalladi na daya a kitabul ilm kamar yadda aka ji ainihin wannan sai kuma wuri na biyu insha Allah daga littafin gashi sharh sahih muslim na al-imamu nawawi shi ma a cikin wannan ainihin hadisin da yana magana akan shi amma shi ya magana akan shi ne a can can can a cikin kitabu fadail qur'an a cikin inda yake magana akan falal alqur'ani a wannan a cikin juz'i na ainihin biyar ne zuwa shida juz'i na shida a cikin shafi na 60 na 76 har ila amin 86 a cikin babu fadli man yaqumu bil qur'ani wa yu'allimuhu babun falalar da wanda ke tashi yana aiki da qur'ani kuma yana karantar da shi wa fadlu man ta'allama hikmatan min fiqhin aw ghairihi fa amila biha wa 'allamaha da kuma falalan wanda ya aiki san wani karatu ko wani ilimi sai ya aiki da shi gashi yace qauluhu la hasada illa fitnatayn cewa da ya babu hasada sai akan abu guda biyu nawawi yace qala al ulama malamai sun ce al hasadu qismani hasada iri biyu ce haqiqiyun wa majazi akwai hasada ta haƙiƙa ko kuma ta majazi fal haqiqiyu hasada ta haƙiƙa ita ce tamanni zawalan ni'mati an sahibiha fatan ni'ima ta gushe wa ma'abocinta wa hadha haramun bi ijma'il ummati wannan haramu ne da ijma'in malaman al'umma gaba daya ma'an nususis sahiha waɗanda kuma ijma'i ne da nassoshi suke goyon bayan shi wa ammal majazi shi ko wanda yake majazi din fa huwa al-ghibta shine al-ghibtatu وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره يفات النعمة التي ترد وننسى تساميش من غير زوالها عن صاحبها با ترد نعمة تاكوتي دقبر ما أبو شنتبا فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة إذن أكن الأمر الدنيا نيتو باب لي فيها لسا وإن كانت طاعة فهي مستحبة إذا أكن طاعة ني أبني ماذا أكي سمتاني رمسنا كوين جونس وجن طاعة والمراد بالحديث لا قطة محبوبة illa fi hatainil khaslataini wama fi ma'anahuma yace da haka abinda ake nufi da hadisin shine babu ainihin wato kokarin koyi da abinda mutum yake da fatan ina ma ka iya abinda yake yi sai akan wanda yake aiki da ilimi da wanda yake ainihin aiki da kudin sa dan daga kalmar Allah ko kuma abinda yake yana cikin ma'anar ire-iren su gashi daga cikin wannan littafi kamar da muka ambata insha Allah to wannan shine dai karin bayanin na so ne mana game da ainihin waccan magana da yi don kan maɗauka gabaki ɗaya umumi ne game da duk wani abu wanda ake ganin shi da suna hasada ya shafi abin da yake tsantsar hasada ne shine ƙoƙarin tunanin ni'ima ta gujewa wani ko da kai ba za ka samu ba wannan kamar da muka ji daga ibnu hajarin babu shakka mu na ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta iblis ɗabi'a ce ta kafirai bai kamata a samu musulmi da ita ba bai kamata ka dinga ji a zuciyarka ko ka dinga magana ko aikinka ya hukunta cewa wane kana mai hasada ba sannan mutane kuma su gujewa hukunta cewa wane mahasadi ne idan ba ya faɗa ba domin hasadan aikin zuciya ne ba ka iya gane abin da yake yi hasada ne ko kuwa ba hasada ba ne sai in shi ya faɗa ya ce ina wa wane hasada ko kuma alama ta bayyana ƙarara a aikace da nufin cewa hasada yake amma dan kawai ya yi magana akan wani abu da wani ke da shi ko wani abu da wani ya mallaka da shi bai da shi wannan kadai bai sa kai tunanin hasada yake maka kuma ka hukunta shi da haka wallahu ta'ala a'lam sai mu koma cikin iktida'us sirat al-mustaqim ibn taymiya yace faslun lamma kana al-kalamu fil mas'alati al-khassa qad yakunu mundarijan fi qa'idatin 'amma yace yayin da ya zama magana da muke yi akan wata mas'ala ta musamman za ta iya fadawa cikin ka'ida gama gari bada'ana bi dhikri ba'd ma dalla min al-kitabi was sunnati wal ijma'i ala al-amri shine muka fara magana game da abubuwan da suka zo na dalili a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i game da al'amarin bi mukhalafati al-kuffar game da umarni da aka yi na sabawa kafirai ma'ana asalin mas'alar khassa din ita ce magana akan hukuncin kama da kafirai wajen bukukuwa wajen ayat shine asalin mas'alar khassa sai zama kuma wannan mas'ala ta fada karkashin mas'ala amma ita ce hukunci akan sabawa kafirai fi jumla da haka sai aka fara kawo nassoshin da suke magana akan wannan jimillan sabawa kafirai din da hani akan kama da su kafin a kawo nassoshin da suke magana akan ita wannan mas'ala khassa ina fata mun gane wan nahyi an mushabahatihim fil jumla da kuma nassoshin qur'ani da sunna da ijma'i waɗanda suke hani akan kama da kafirai a jumlace sawa'un kana zalika amman fi jami'i anwa'il mukhalafat daidai wa daida shin wannan na magana ne akan dukkan nau'o'in sabawa aw khassan bi ba'dha ko ko ya shafi wani nau'in sabawa ne wa sawa'un kana amra ijabin shin kuma wannan umarnin da aka yi na hana na hani da kama da su din umarni ne na wajabcin rashin kama da su aw amri istihbabin ko ko umarni ne na mustahabbanci thumma atba'na dhalika bima yadullu ala an-nahyi an mushabatihim fi a'yadihim khususan sannan kuma zamu biyo baya da maganganu muka biyo baya da maganganu kuma waɗanda suke magana akan hani da kama da su game da bukukuwan su a keɓance wa huna nakta ibnu taymiya yace nan kuma ga wata fa'ida mai muhimmanci qad nabbatu alaiha fi hadha alkitabi nayi tambihi akan ta a cikin tafin nan wahiya wannan ka'ida ita ce annal amra bi muwafaqati qaumin aw mukhalafati umarnin da akai aka ce ayi kama da suwana ko a saba musu qad yakunu li anna nafs li anna nafsa qasdi muwafaqatihim aw nafsa muwafaqatihim maslaha zai zama dalilin da zai sa a ce ku dace da suwa ne sai idan ya zama nufatar dacewa da su ko kuma aikin dacewa da suna da maslaha kudirce cewa ni ina so ne irin suwana ne da kuma a aikace ni ina so ne irin suwana ne sai ya zama akwai wani maslaha ne a ciki akwai wata fa'ida ne wa kadhalika nafsu qasdi mukhalafatihim aw nafsi mukhalafatihim maslaha sai ya zama kuma a bangaren kama kenan a bangaren kuma kar ai kama da su sai ya zama nufin rashin kama da su da kuma aikata rashin kama da su sai ya zama shi ma akwai fa'idar da ke cikin shi bi ma'ana wato anna zalikal fi'ila yatadammanu maslahatan lil abdi aw mafsada cewa wannan aikin na kama da su yana dauke da wata fa'ida ne ga bawa wannan aikin na ainihin kin gujewa biyayyarsu yana da fa'ida sannan kuma dacewa da su a cikin shari'ar su yana da mafsada wa in kana zalikal fi'lu allazi hasalat bihi al muwafaqa aw al mukhalafa law tajarrada an al muwafaqati aw al mukhalafa lam yakun fi tilka al maslaha wal mafsada koda ko ya zama shi wannan aikin da aka ce a bi su akai ko a saba musu akai ya zama cewa da zai zama an cire shi daga kama da mutanen kirki ko kama da mutanen banza zai zama babu wata mafsada a bangaren mutanen banza babu wata maslaha bangaren kama da mutanen kirki to da duk da haka da ainihin wato zai zama kenan duk da haka yana nan a matsayin shari'a abin da yake cewa shine magana da ya ishara a dazu cewa sabawan ko dacewa da su mutanen da aka ce ai kama da su mutanen kirki da mutanen banza kafirai da aka ce a saba musu ko da aikin da aka ce ai kama da mutanen kirki a ciki ko a saba wa mutanen banza a ciki ko da aikin in ya zama ba dan suna yin shi ba babu wata maslaha a zahiri ko mafsada a zahiri game da shi kamar da muka misali game da katin aure katin da ake bugawa na invitation ba dan ya zama asalin shi al'adar kafirai bace babu wani abu mafsada a cikin shi domin mujarradin sanarwa ne haka kama da aka ce a yi da mutanen kirki a bar gemu saboda annabawa suna barin gemu ba dan ya zama asalin shi ainihin wato barin gemun al'adarsu ba ne da watakila a zahiri babu wata maslaha game da barin shi irin waɗannan abubuwan to ya ce wali haza nahanu nan tafi'u bi nafsi mutaba'atina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka ne muke cin muriyar asalin watan biyayyar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi a'malin a cikin ayyukan da laula annahum fa'aluha la rubbama qad kana la yakun lana maslaha a cikin ayyukan da da ba dan annabi da sahabbai wasabiki ne can da yace ko da ba dan annabi da sahabbai sun aikata su ba da ba mu da wata maslaha a cikin cewa dole sai mu aikata irin nasu al'adu da sunna da kwaikwayon tafarki da manhajin annabi da sahabbai da muke a ciki idan ka bi daya bayan daya akwai abubuwan da ba dan sun yi sababu wani abu a zahiri da zamu ce sai mun yi koyi da su muna koyi da su ne kawai tunda sun yi shi da musa akwai shari'a ko mu santa ba akwai abin da zaka kalla sa annabi da sahabbai suna yin shi to me yasa dole sai kai misali yanzu cin abinci da zaka yi ainihin wato ka ce sai ka ci a zaune da shan ruwa da sai ka sha a zaune shine yafi da kuma ainihin wato cin abinci da zaka yi ba sai ka cika cikinka ba kaga waɗannan duka za mu iya gane masalih ɗinsu ga lafiyar mu ko to kenan koda ba su yi ba a irin waɗannan tunda akwai masalih a cikin lafiyar mu to za mu yi su haka amma zama da aka ce annabi misali ya hana ihtiba ko yace aka yana zama zaman tawarruk ko zaman ainihin wato iftirash a cikin zaman shi to waɗannan yanzu abubuwan da ba dan su annabi sun yi ba alaihi salatu wasalam shi da sahabbai to hala ba za mu iya gane meye maslahar amfanin me zamu ci me aibin zama ihtiba ayan san ihtiba mutum ya zauna ya dauka abun shaka haka kamar yadda inda bai da wando za a iya gani al'aurarsa babu kyau annabi ya hana cikin hadisi Abu Dawud musamman ranar Juma'a mutum ya zauna ya dangale kabin shi haka da su misali ko sai dai tawarruk ko iftirash to irin waɗannan zaman zaka iya cewa to menene fa'idar da ke cikin sa fa'ida kawai shine biyayyar annabi da sahabbai Allah alaihi salama to irin waɗannan yace zai zama a zahiri da ba dan sun yi ba da babu wata maslaha lima yuris zalika min mahabbatihim saboda wannan yana gada mana da san su mun ji cewa muna yin irin abu ne irin na sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan irin na kafirai da mutum yake yi to haka ma wannan zai gada mishi da san su wa atilafi qulubina bi qulubihim kuma yana sa zakatan mu su cakude da zakatan su ma'ana an kana yin irin na musulmai zakatan kana ƙara damfaruwa da irin na musulmai in kana in baka yin irin na musulmai zakatan kana damfaruwa da irin ba na musulmai ba ko da a cikin ibadoji ne yanzu yanzu ahlus sunna mu salafiya da muke nacewa cewa duk ibada sai mun yi irin ta annabi da sahabbai gwargwadon iyawa idan kana yi zaka dinga jin natsuwa a cikin ranka cewa kana kwatanta irin nasu wanda yake yin sallah yana yana hadarto da cewa haka manzon Allah yake yin ire-iren waɗannan wato abin nan gabobin da yake juyawa da tsayuwa da tashi da sauransu a sallah babu shakka zai fi jin kwanciyar hankali a cikin ransa game da wannan ibada fiye da wanda kawai yake yadda ya ga ana yi a garinsu bai ma sai na ka samu asalinta ba ba haka bane to haka yake kuma ga mutumin da yake kwaikwayo da kafirai ba zai ankara ba sai ya zama zuciyar shi ta cakuɗe da zuciyarsu halin shi ya cakuɗe da nasu kuma yana jin cewa eh yanzu shi yana yin abu ne irin nasuwa na kafirai irin wannan kuma babu shakka zai illa sosai ga imaninsa wa anna zalika yad'una ila muwafaqatihim fi umurin ukhra wanda kuma wannan sai ya jawo mu ci gaba da yin kama da su a sauran al'amura ila gairi zalika min alfawaid da dai fa'idoji waɗanda suke ba waɗannan ba suna nan da yawa to ina ganin sai mu kwana nan insha Allah saboda lokaci ya kure kuma ga gabace idan Allah ya kai mu katu na gaba sai mu tashi inda yake cewa kazalika qad natadarraru bi mutaba'atina alkafirina fi a'malin laula annahum yaf'alunaha lam natadarrar bi fi'liha sai mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم tafin zadal ma'ad da muka saba insha Allah bayan la'asar sai kuma bukhari na malam Dawud a markas insha Allah